ku biyo mu cikin shirin suna na sarar fili hashin gumel. gabanin mu dawo don ci gaba da shirin jin halin takaici da 'yan sandan da suka yi ritaya suka shiga sai muka samu labarin cewa dpo na cikin garin bauchi sp baba ali muhammad ya gana wasu matasa uku azaba ta hanyar ɗaure su da dukansu da taɓarya ya karya musu sawaye da hakan ya yi sanadiyar mutuwar biyu daga cikin matasan. A cikin shirin za ku ji yadda 'yan sanda suka kai gawa ɗaya daga cikin yaran mai suna baban gida Kampala gida wajen iyayensa don jana'iza. Matashi na biyu kuma asibiti ya mutu daga bisani. Inda a ƙarshe 'yan sandan suka watsar da ɗaya daga cikin matasan a unguwarsu bayan karya masa sawu da dukansa da taɓarya. bayanin da muka samu an tuhumi matasan ne da satar kaji bakwai na wani ɗan sanda da ya ritaya kuma iyayen yaran sun biya diyar kajin don karɓar belin 'ya'yansu amma an waye gari matasa biyu na kabari ɗaya na kwanci cikin matsanancin yanayi sunana abdulhab bello shekaru na talatin abin da ya faru ranar alhamis muna zaune a cikin gida da na tashi na fita sai na haɗu da abokanai na su biyu ana ce ma ɗayan ibrahim shi ma sunan ɗayan ibrahim dukansu ibrahim ibrahim sai na gansu da kaji guda bakwai da suke ce da Allah ina ne da sai da kaji da Allah wani ne yake sayan kaji yana ce musu da a kaji da ya je mu da lawan a sayar waje ku saya mu da lawan baran kai kurun wanda yake saya sai na je na haɗa su da wanda yake sayan kaji guda bakwai shi kenan da na haɗa su da wanda yake sayan kaji ni sai na dawo gida da na dawo na dawo gida cikin anguwanmu gindin dirimi na rabu da su na zo na zauna a gindin dirimi sai na ga keke na ta zo ta tsaya tana tsayawa sai na jance daga da wannan ne shi na juya ina juya sai na ga polisa a cikin keke na to ni ban ɗauki maganan wani dogon magana ba saboda ni ban san yadda aka yi saka samu ba ni yana kai su wurin wanda da ya abu suwa ya suka ce da wannan ne eh sai ibrahim din ne an kama ibrahim din ne wato a an biyu bayan su an gane su sun yi bukaji guda bakwai ne a lokacin yadda na sani kenan guda bakwai sai suka ce sai suka ce mun to mu je police station sai na ce to ba damuwa da rana ta gani lokacin da na muka fita ake kina fiya sai muka tafi mun je police station sai aka rufe mu muna zuwa ya muka haɗu da dpo sai yake cewa to a ji a rufe mu sai aka je aka rufe mu an rufe mu dai muna ciki aka zo aka dauki statement din mu na gaya musu ni ga abin da yake tafiya kan maganar kaji sai aka ce to a ɗauko wanda ya sai kaji shikenan aka je mu da lawan aka ɗauko wanda ya sai kaji guda bakwai aka zo aka ajiye shi ya aka ce to ina kaji ya ce kaji ya sai da kaji shikenan polisa suka ce to wannan mai kaji nawa ne kudin kajin ka ya ce naira dubu biyu ne kudin kajin sa ba ne mai kajin eh wani shi wanda suka je suka dauko ni ba wani na san mai kajin bane amma ni kawai ganin ido ne na masa sai suka ce masa ya ce musu naira dubu biyu ne sai suka ce to dubu biyu sai dpo ya ce to dun da dubu biyu ne da ka biya su kudin kajin su daman ba su daya aka yi wannan abun ba a kaji sun je an yi lissafi kaji guda goma sha uku ne za ka biya kuɗin kaji guda goma sha uku sai ya ce shi kenan da ya biya kuɗin guda goma sha uku shi kenan mu kamar da mu cikin sal shi washi gari washi gari a hakan sai suka ce mu da a yi jimilla mu da muke mu uku da mu biya naira dubu hudu na kaji a hakan sai suka ce za mu biya naira dubu hudu suwa suka ce da ku biya polisawan mhm. shi kenan sai mahaifiyana da babana sai suka ɗauki ni naira dubu hudu na sai suka bayar sai suke dpo ya ce ma mama na da baba na sai ya ce musu je gida da kawo mu da kawo gida Shi kenan sai amma karɓi kuɗin eh an karɓi kuɗin sai kenan suka tafi to sai aka fito da mu ana fito da mu na mun ɗauka da a sake mu ne kenan sai ce a zagaya da mu ta baya aka zagaya da mu ta baya sai ce kowa ya rubuta ciki kenan muka wani police station ne police station din central sai dpo ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki hmm. kenan muka ya rubuta ciki sai ɗayan ibrahim din sai aka ya ce a ɗauki wannan sai aka ɗauke ya ce a ɗaure shi sai aka ɗaure shi da igiya sai ya fito da wani taɓarya a hannunsa sai ya fara kwaɗa masa a kafansa sai ya karya shi a kafansa da ya karya shi a kafansa ya sake cewa ya rabu da shi da da sake ɗauko wani a cikin sai sake cewa kai wannan bare rabu da shi haka ba gara kawai ya ƙara masa duka sai sake ɗauko shi ya sake ɗaukan taɓaryan ya sake kwakwada masa taɓaryan ya karya ya sake karya shi a cinyansa ya buga masa a kirjinsa da bayansa to ni tashi na ni nake gani tashi na da yake a gefe na ne tashi na yana nan shame-shame ya suma a lokacin ko motsi baya yi to ashe daga lokacin shi Allah ka rayuwarsa ya mutu dpn da bakinsa yake ce masa to ai gara ma ka mutu yake cewa gara ma ka mutu ma gara ka mutu da yau abin nan shi kenan sai ni sai ya ce to ni a ɗauko na ɗaure ni haka ɗauko na ka ɗaure ni sai ɗauko taɓaryan ya kwaɗa mu a ƙafa na ya karya mun ƙafa ɗaya ya mun karya biyu ya fasa mun ƙoƙon gwiwa ɗayan ƙafan ma ya sake karyawa ya fasa kokon gwiwa ya fara kwakwada mu a bayana ni ma ya ce a jani gefe sai sake cewa ɗauko ɗayan da aka ɗauko ɗayan sai yake ce masa yake ya shi ma a ɗaure shi da aka ɗaure ɗayan shi ma fara dukansa ya karya shi shi shi ya karya shi a kafa ɗaya sai kwada masa taɓaryan a kirjinsa da nan bayansa da wurin cikinsa shi shi su ma he su ma a wurin to ni tunda muka tare tunda na tunda na tashi ina jingine a jikin bishiya sai yanda wannan yake ɗayan da yake ya mutu na gefe na na farko nan shi a cikin police station din ya mutu sai da ya ce a ɗauko mota sai aka ɗauko mota ana ɗauko mota da ni da he aka zo aka samu a cikin mota sai ya ce muje sai muka fara kai shi wanda ya fara mutuwan gidansu ya je ya ajiye shi a gidansu sai yake cewa dan fashi ne dan fashi ne bai gaya musu ga abin da yake tafiya ba yake cewa dan fashi ne wannan dan fashi ne shikenan muna tafiya eh abar musu shi sai ya dawo ya ce ai kwana da mu sai aka yi kwana da mu muna zuwa ya zo ya ajiye ɗayan a gindin dirimi da ya ajiye shi sai ya ce nima a gangaro da ni sai ya ce nima a gangaro da ni na gangaro da ni sai aka zo aka ajiye ni nima a kofan nan wurin kofan gidan biyu shikenan Abdulwahab Bello kenan wanda Allah ya sa ya tsallake rijiya da baya. Tuni dai mutane a Bauchi sun fara kira ga babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya ɗau matakin hukunta wannan jami'in 'yan sandan ko kuma a gurfanar da shi gaban kotu don yiwuwar fuskantar mafi tsananin hukunci bisa laifin kisa da ake zargin ya aikata. Kafin mai nisa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi DSP Muhammad Wakili ya bara tabbacin za a gudanar da binciken don hukunta mai laifi. kamar yadda na faɗa akwai group pd su suka turo petition ma kwamishinan 'yan sanda suna suka yi complaining akan wani issue so commissioner yan sanda at his own wisdom ya yi endorsing din petition ya tura ya yi setting din committee committee din nan za su zauna za su yi bincike kuma duk wanda aka same shi wantin kan wannan ta'asa za a hukunta shi ai mu a matsayin mu na yan sanda muna da hukuncin da muke wa yan sanda idan suka yi laifi mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran da suka riga mu gidan gaskiya ta yi wannan kira hafsat Hamad. Menene dangantakan ki da marigayi? shine babban ɗana ibrahim Babangida. dun ba kan ɗanmu ba ne ya fara wannan abu Dun lokacin ma kwanan ɗanmu ɗaya na gida an ce mana wani yaro ya rasu har ka ce ibrahim ne na ce ba ibrahim bane a nan ba karo duk kowane anguwa yanzu aka je shi wannan babban ɗan sanda na santarar saransa kenan ya dinga kakkari 'ya'yan mutane yana ce kuma yanzu shi ya fara to mu yanzu mun kai karansa gurin Allah Allah kuwa dai mana sakayya yawwa dumbo ba mu yafe masa ba don cuta kan ya cuce mu kuma yana da 'ya'ya don haka mun bar shi da Allah Allah ma dai saka mana don yanzu saransa kenan da yake ta kare mutane ba nan anguwan bane kawai ya taba kisa kowanne anguwa shi yasa muke so a ɗauki mataki akan wannan abin da yake yi yanzu haka dai wata kungiya mai kare haƙƙin 'yan adam mai suna pd. ta ɗaura aniyar bin kadin wannan matasa kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka tsaya da jin matakan da ƙungiyar fida ta ɗauka. Yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad da Nasir Adami Alhikaya da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku. Nisa da fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.